Ah, alhamdulillah kamar yadda muka ga muku ga mutane nan sun fito daga kananan hukumomi daban-daban a wannan jiha ta kebi da sassan jiha kebi domin tarban shugaban majalisar malamai ta kasa wato a sheikh muhammad sani haya jingir wanda zai kawo ziyarar gani da ido a wannan jiha cikin wannan tawaga ta sheikh muhammad sani haya jingir ana sanar akwai sheikh ah, yusuf sambar ga cikin wanda tuni ya riga iso a wannan jihar kebi akwai sheikh sa'idu hassan jingir mataimakinsa na biyu akwai ah, alhaji isa waziri muhammad gombe shugaban rundunar agaji agaji na ƙasa sannan akwai shugaban gudanarwa na ƙasa wato alhaji Nasir abdullahi sheikh abdul nasir abdul muhi da sauran jama'a wanda suka rufo musu baya domin zuwa wannan ziyara doke gani ga jama'a nan da ya shirye a suna jiran isuwar shugaban majalisar malamai ta ƙasa wato a shek muhammad sani hayas jingir wanda zai kawo ziyara a yau ranar a juma'a bakwai ga watan biyu shekara ta ashirin a wannan jiha ta kebbi wannan ziyara dai za a gabatar da ayyuka domin gani da ido da kuma buɗe masallatai da kuma ofis na wannan kungiya ta jihar kebbi wanda yake insha allahu gwargwaro za mu kawo muku irin abin da zai wakana Allahu akbar Allahu akbar akbar Allahu akbar Allah mun gode ma Allah ya shigo Sheikh Muhammad Sani ya jingir a wannan gari na an bursa a wannan jiha take Alhamdulillah sauko a Sheikh Muhammad Sani ya jingir shigo a ta nan a wannan fili Alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddari tawaga Sheikh Muhammad Sani Alhaji Hayya Jingir ya riga ya sauko Allahu Akbar wannan tawaga ta Sheikh Muhammad Sani Hayya Jingir ga tunan ta riga ta iso muna godiya ga Allah subhanahu wataala Allahu Akbar ga Sheikh Muhammad Sani Hayya Jingir nan ya riga ya sauko ga kuma Sheikh Nasir Abdul Muhayyi ga kuma tawagar su Allahu Akbar Allah ya kawo Sheikh Muhammad Sani Hayya Jingir a wannan jihar Kebbi Allah wannan ziyarar suka zo yi saukar shek sa'ida san jingar nan ga kuma da harkayan agaji alhaji isa wazir muhammad Gombe nan cikin wannan tauga allahu akbar ga kuma ma'ajinan shi ma tafiya bala allahu akbar ga shek muhammad sani hayashin girnan yana gaisawa da al'ummar jihar kebbi الله أكبر Wanga babban uba.

wanda kuma sakataren kodin Allah lura sai kun kama musu ga sakataren ba da sanar Eh, alhamdulillahi tawaga ta riga ta iso domin ga shekan howard sanar hayajin girma cikin wannan tawaga mai albarka akwai shek fa'ilu hassan jingar akwai shek abdul nasir al-muhi da sauran ta kare domin ga izala a kebi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo su lafiya ubangiji allah ya ba da nasara aiki Allahu akbar ga tawaga na wannan da duk tawaga ce ta jihar Kebbi suka zo domin tarban Sheikh Muhammad Sani Alhaji Hayya kai ka ce shugaban kasa muna roƙon Allah wannan tawagar ta zo ubangiji Allah ya sa albarka Muhammad Sani Hayya cin girtu ne ya riga ya su cikin wannan jakebi muna roƙon ubangiji Allah ya ba nasara Allahu akbar tawaga ta riga ta iso domin Sheikh Muhammad Sani Hayya Jingir ya riga ya shigo wannan jiha muna roƙon Allah da suka zo lafiya ubangiji Allah ya sa a yi taro lafiya Allah ka maishe su lafiya wannan tawagari ta zama kwashe kowa na